To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Umar kyatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a ko yake mun ja lokaci ina tare da Sheikh Ahmad Imam Bauchi wanda muka yi niyan tun shekaran jiya kenan a ranar talata ko za mu yi zauna amma Allah ya sa network bai ba da dama ba akan wannan magana ce da ke yawo waɗanda suke fitowa tsagaga su zo suna maganan iyaye na sallallahu alaihi wasallam kamar misali ne shi ga wani ya fito ba maganan karatu ba ko kuma maganan wai maganan personal life ɗin wani kamar ya su muna ba da dai example shi ya ce ah baka ji ba an ce malam Ahmad Imam yayi kaza yayi kaza wannan me ya gano ne na ruwa na ina ina da hankali zan zauna in yi tunanin kaina to shi ni ma ana da kurakurai ta wani kurakurai nake da shi tsakanina da Allah da nake roka Allah ya yafe mini she in je in barnawa in je ina ci da na Sheikh Ahmad Imam to ire-iren shi ne haka wani wai an ce masa duk wanda ya ce iyaya na sallallahu alaihi wasallam suna wuta uban shi ma yana wuta amma shi uban shi ma yana wuta da aka faɗa mai yayi masa zafi shi ya manta akan iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da ake magana so a wurin mu saboda wurin su a wurin su sun basu da haka ba mu a wurin mu mu iyayen na sallallahu alaihi da ake faɗa ai sun fi iyayensa ba a wurin mu mu saboda inda a wurin shi shi ko kuma a wurinsu su sun yadda cewa iyayen na sallah da sallah su iyayensu da da aka zaka ce musu wani wanda ya ce iyayen na sallah da sallah suna wuta uban shi ma yana wuta da ba dai masa zafi ba to a takaice zan aje magana na a nan mu ɗauki abin magana zuwa ga gun shak ahmad imam bauchi mu ji me shak ya kawo mana a yau a cikin wannan lokacin nan da muka shiga wani ma malamin ma wallahi malamin izala kuma bar mu musu adalci wasu su wallahi da suka fito kamar malam Musa Yusuf Asad sunna shi tun a da shi ya dade yana kan wannan magana shi bai da wannan magana ya zo kawo a wai bai da wannan fasarar eh, fasara da ake bai kawo shi mana shi fahimtansa sa'annan kuma akwai wani malamin izala da sun ce har kuka yake yake ta to wannan magana ma da ake ake tattaunawa akai ai rashin ladabi ne rashin imani ne Kaman wanda ya zo tsaya a kan shi yana kan bakansa cewa shi iyayen sallallahu alaihi wasallam ya zubillah suna wuta ina duwa baka ya tsaya wai duk wayanda basu je sun yi karatu wayanda suke faɗan irin wayannan maganganu duka ko ba su yi karatu wurin eh, malluman izala ba in ji shi she ya manta da kansa shi ma malaminsa malamin izala ya fito ya ce wannan hadisi ba haka bane yanzu ka zargi wasu cewa su yi karatu wurin malluman ɗari amma ga kai kuma malaminka malaminka da ya karantar da kai ga shi ya ce a wannan magana ba haka ba yasa jama'a kuma mu je mu je magana kun shaka mu Imam da wuce wajen karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek Nake da fatan ana tare da ni. Masha Allah ana tare da kai shek. To ina maka sallama sannan waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci ina jumlata su a cikin kalmar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A daidai wannan lokaci a dangane da abin da ya shafi wannan ƙadiyya da take yawo musamman a cikin wannan lokaci sakamakon yadda waɗansu bayin Allah suka haddasa wannan zantuka a cikin waɗannan kwanaki? Na'am. A magana ta farko maganar da Malam Idris Abdulaziz yake kokari yake dagewa kan batun hmm. iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna wuta da sunan cewa annabi ne ya gaya wa iyayensa haka hmm. da kuma yadda aka samu shi kansa alqadi shi ya fara bijiro da wannan magana cikin sa duk wanda ya ce iyayen annabi sallallahu alaihi sallama suna wuta ubansa ne yake wuta hmm. da kuma waɗanda suka biyo bayan waɗannan zantuka guda biyu suke ta komen a kai. To da farko dai abun da dama nake so in fara haskawa akan abun da ya shafi wannan ƙabiya zan so sarki zaki a fara samun kaset na farko mu ji wanda idan aka je abun da aka faɗa to sai mu biyo da zantukan da ya kamata mu faɗa insha Allah sarki zaki. Masha Allah. To shi kenan. akwai wani kasaɗina da yake ta yawo dangane da matsayin iyayen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To, ‘yan al'ummar musulmi, na karanta suratul baladi alarama maimaita mana ita da Allah yake cewa. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي لا أقسم بهذا البلد ina rantsuwa da wannan gari ko kuma ba sai na rantse da wannan gari na makka ba duka malaman tafsiri da waɗanda suka ce lamun nabiya ce da wanda suka ce lamun za'ida ce duka kowane fassara ka ɗauka a ciki yayi sai Allah ya ce me wa anta hillun bi hadhal balad Allah ya ce wa kai annabi Muhammad sallallahu mai sauka ne a cikin wannan gari na Makka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi da iyaye walada da abin da suka haifa to ni na jinjina wa walidin wa ma walada akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da iyayensa to babu shakka malamai da dama sun kirawo ni akwai Dr. Jamilu Zarewa Allah ya saka masa da alkhairi yayanmu ne kuma malamin mu ne yace jamhuru sun tafi akan wa walidin wa ma walada akan annabi Adam da abin da ya haifa to wallahi mu da kuke ganin mu akan wannan kujera mu fa ba malamai ba muna iya daidai muna iya kuskure saboda haka in nayi kuskure a matsayina na dan adam menene abin mamaki jama'a ana mun wahayi ne jama'a ina karɓar wahayi ne to wannan kuskuren na amsa Allah ya bani ikon gyarawa Allah ya bamu ikon gyarawa to jamhur sun tafi akan cewa wa walidin wa ma walada annabi adam da abin da ya haifa saboda haka ba wai nan ba duk inda aka ji mun yi kuskure wallahi mu ba wasu ma'asumai ba ne muna iya daidai muna iya kuskure kuma duk wanda ya ga kuskure kofa a buɗe take ko a waya ko a gaba da gaba ko saƙo ko ka gaya ma wani ya isar mana wallahi mu kofar mu a buɗe take masu suka da masu zagi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da mu da su duka Allah ya yafe mana Allah ya haɗa mu a gidan aljanna wallahi duk wanda ya zage ni na yafe masa wanda ma bai zagan ba sai nan gaba zai zage ni na ba shi dama ya zagan Allah iyafe masa da ni da su duka Allah iyafe mana Allah ya hada mu gidan aljanna ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به To, a akramaka Allah kamin kai magana da da magana. Ya za a ce la uqsimu bi hadha da annabi ake. Eh, aya na biyu kuma da annabi yake. sannan aya na uku da zai cika wannan maganar aya na eh, ayoyin nan shaka ce da annabi adam wake hmm. zai iya <laughs> yi haka eh, na shi yi. da farko dai alhamdulillah kamar yadda nake faɗa wallahi a anan wato kasan yanzu ne ya yi kuskure din gaskiya Shai murya ka ka ba ta fitowa da kyau. ga muna so mu jijjiga <laughs> ah, ka jijjiga mu da kyau na to ban sani ba yanzu ana ji na aha ah, eh, ana ji ka yanzu to ah, abinda nake so in faɗa a yanzu na'am wato yanzu ne alkadi yi kuskure hmm. da ka yi ba shine kuskure ba abin da yasa na ce yanzu ne alkadi ya yi kuskure ka yi haƙuri kamar yadda kake cewa idan ka ji kuskure ka yi ƙoƙari ka gyara To na so lalle ka saurare ni kuma insha Allah za a yi batu na ilimi akan abin da ya shafi mas'alar gwargwado. Um, alhamdulillah ka yi fassara kuma fassaran da kai ka yi shi karkashin ihtimali abin da nake nufi wa walidin wa ma walada akwai ihtimali a cikinsa da mai haihuwa da abin da ya haifa. Hmm. Walid wanda ya haifa. Hmm. Walada abin da ya haifa. To anan ba itlaki aka yi cewa annabi adam ba qur'anin bai ayyana annabi adam ba kamar hmm. yadda za a ce alqur'anin bai ayyana wani ba to a yawa cikin fassaranka idan an samu wata fassara ko da kwaya ɗaya ce daga cikin fassarori da ta ce annabi a lura da wannan da kyau da wanda hmm. suka haife shi ko kuma annabi da al'ummarsa ka ƙaddara ko da mutum ɗaya aka samu ya yi haka Mm. wallahi ta wannan fassara ni a wajena ita ce abin zan rinjayar wato sarki zaki abinda nake so duniya ta fahimta shine idan misali ya janye saboda ganin cewa akwai jamhur suna fassara cewa annabi adam da zuriyarsa wannan mm. shine dalili na janyewarsa daga haka to mu mm. gane ita hujja ko dalili ba ta fiskar jamhur ake ɗaukan hujja ko dalili ba Mm. ana lura da ƙarfin hujja da ƙarfin dalili mm. sarki zaki misali ana mm. iya samun mutum goma ko ishirin su faɗi abu ba su da ƙarfin dalili amma mutum ɗaya ya faɗi magana da tafi ƙarfin dalili a rinjayar da maganar mutum ɗaya ɗin saboda ƙarfin dalili. Wannan haka ne. To abin da nake so shi ma alƙadi ya fahimta a nan. Wannan kalmar da ka faɗe ta Cin ka janye a bisa wannan fassara da kai amma baka janye akan cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yan wuta ko kuma ka janye daga cewa yan aljanna ne iyayen manzon Allah yanzu ka dawo cewa yan wuta ne wallahi idan ka dawo akan wannan bangaren shine babban kuskure kuma kuskure wanda yake mai girma kuskuren da ya kamata a ce shine tuni ya kamata a ce ka janye ma a kansa ah. abun da ka yi a farko hakika shine daidai na yi amfani da kalmar hakika saboda tabbatar da cewa hakan ne ban yi amfani da kalma ta shakka ko kokunto ba saboda mhm. tabbacin cewa lalle iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne babu kokunto babu shakka ah. shi yasa alhafizu suyudi bisa dalili zan gina wannan magana alhafiz suyudi lokacin da yake rubuta wannan mhm. littafin ga littafin anan sarki zaki na taba nuna wannan littafi gashi anan gashi duniya su ga wannan littafi gashi za a ga ya ce at-ta'zim wal minna fi anna abawai rasulillahi fil janna to wannan littafi hmm. ya kawo shi da taukidi kaga lokacin da yake cewa at-ta'zim wal minna sai ce fi anna abawai rasulillah wajen cewa tabbas lallai tabbas lallai iyayen manzon Allah ɗan aljanna ne hmm. ba haka kawai alhafiz suyuɗi ya ce tabbas iyayen annabi ɗan aljanna ne ba tare da wani dalili ko ba tare da hujja wacce take mai hmm. ƙarfi ba Na'am. Amma abin da nake so mutane su yi adalci a kai. Sarki zaki mas'ala ce fa malamai sun dade da suka tauna wannan mas'alar amma saboda hatsarin ta ai tuni kaga aka yi shiru a kanta. Na'am. Tuni aka yi shiru a kanta. Idan muka dauki wa'ansu saboda mu yi wa wato adalci wa ilimi. Magana ce wanda wa'ansu malamai dama tuni a rubuce sun rubuta cewa ai yan wutan ne saboda wannan hadisin. Su suna gani haka ne su a wajensu inna lillah. wannan magana an same ta wanda Abu Hanifa al-Imam al-Bahaqi Ibn Taymiyyah Ibn Kathir daga hmm. cikin mu'asirai akwai irin su a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hmm. yana daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi suka kafa hujja da wannan hadisi na inna abi wa abaka finnar sannan magana ta biyu wanda suka ɗauki a tawaqquf ma'ana tsayuwa cak ba tare da cewa ƴan aljanna ne ba tare da cewa kuma ƴan wuta bane ma'ana ba za a hukunta su da cewa ƴan wuta ba ba za kuma a hukunta su da cewa ƴan aljanna ba wanda suka tafi akan wannan akwai al-Imamul Fakihani akwai al-Imam sahawi akwai al-Abadi da ire-iren su sannan magana ta uku ita ce maganan da ta zo cewa tabbas suna aljanna hmm. daga cikin wanda sun tafi akan wannan akwai irin su Al-Hafiz Suyuti irin su Sanadi irin su At-Tahir bin Ashur irin su Muhammad Ah, Muhammad Al-Ghazali irin su Al-Hadib Al-Baghdadi irin su Ibn Hajar al haitami Ibn Shahin da shauran malamai da yawa to da farko abin da nake so mutane su fahimta a cikin waɗannan zantuka guda uku sarki zaki kaga zantuka guda biyu ɗin duka ba su jefa waɗannan bayin Allah cikin wuta ba zance ɗaya ne ta jefa shi to idan a ɓangaren fifita magana ka fifita mana ma zantukan biyu ɗin, tunda duka ba sa tabbatar da cewa suna wutan to amma abun mamaki ita ce lokacin da waɗanda suka ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna aljanna sarki zaki waɗanda suka ce suna aljanna na'am kafin mu zo kan dalilansu don akwai hmm. abin da nake so in saurara a kan zantukan da Malam Idris ya sake wanda na yi mamaki yadda ya yi ƙoƙari yake ƙoƙari shi ma sai ya dage akan cewa suna wuta kuma ba tare da dalili mai ƙarfi ba dalilin da tuntuni an rushe shi dalilin da baya aiki dalilin da ya karo da dalilin da ya fi ƙarfinsa amma abun mamaki sai aka wayi gari malam idris kwata-kwata kamar ma bai karanci wannan mas'alar ba sai aka wayi gari kwata-kwata kamar ma bai san wannan mas'alar ba abun mamakin ita ce lokacin da mutum ya ɗauko wannan matsalar yake karanta ta sai ya ɗauki zantukan mutanen farko da suka tsoma bakinsu a kan matsalar sai ya haɗa da na tsakiya sai ya haɗa da na ƙarshe hmm. wallahi zai tabbatar da waɗanda suka hukunta cewa iyayen annabi ɗan aljanna ne sun fi dalilai masu ƙarfi. Na'am. Saboda dalilansu daga cikin Alƙur'ani ne galibi dalilan daga Alƙur'ani ne. Hmm. babu wani littafi da yake sama da Alƙur'ani. dukkan wani hadisi da yau zaka bijiro da shi sarki zaki yana kasan alkur'ani ne ah. sai in an gabatar da alkur'ani kafin ake dauko hadisan manzon Allah in tana za ta fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir hmm. in ja in ja kuka yi akan wani lamari kuma yarwa alkur'ani sannan kuma sai sunnarsa ma'ana sai hadisansa ma'ana dai alkur'ani shine abin da aka fara kawowa shi fa hadisin manzon Allah yana da kyau mutane su gane zanni ne fa zanni ne shi kuma alkur'ani kat'i ne alkur'ani kat'i ne shi kuma hadisin manzon Allah zanni ne ta yiwu a ce wannan abu ya tabbata ta yiwu bai tabbata ba to ga abin da kuma aka samu kat'i kat'i ya tabbatar da cewa ba hakan ba ne sarki zaki don hmm. haka menene abin da ya kamata mutane su fifita sai su fifita waɗannan ayoyin alkur'ani wanda tun da dama su ne a gaba to amma insha Allah za mu zo kan waɗannan zantuka da farko dai abin da nake isarwa da Allah shi alqadi ya yi kokari ya sake dawowa ya kalli wannan mas'ala da kyau ga hmm. shawarin da nake so in bashi da Allah ya nemi wannan littafi at-ta'zim wal minna fi anna abawai rasulillahi fil janna na al-hafiz as-suyuti ya je ya natsu sosai ya hmm. karanta wannan littafi daga bongo zuwa bongo insha Allahu in dai gyaran yake nema in dai yana so ya ga gaskiyar kuma ya yi aiki da gaskiyar ko wannan littafi kadai ya karanta ya fahimci littafin to wallahi zai sauka daga wannan ra'ayin zai sake sauka daga wannan ra'ayin idan ka ga mutum ya karanta wannan littafi bai sauka ba ɗayan biyu ne sarki zaki ko dai bai samu lokaci ya karanta da kyau ba yawa ko dai bai karanta da kyau ba ko dai bai fahimta ba na'am okay ɗayan biyu ko dai hmm. bai fahimta ba don wallahi ba karamin aiki alhafiz su yayi a nan ba yayi aiki da ilimi hmm. duk wanda zai shiga wannan mas'alar idan ya natsu sosai ya karanci abinda alhafiz su ya faɗa akan wannan mas'ala wallahi zai hmm. samu waraka yawwa to insha Allah sarki zaki mu tafi na gaba ɗin. kai okay akwai wata matsala wacce take babba ba nan ne yanzu lokacin buɗata maganar cewa iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifinsa da mahaifiyarsa cewa 'yan wuta ne wal iyazu billahi matsala ce da bana ba kowane ɗalibi shawara ya kutsa mata matsala ce da take da faɗin gaske amma shawarar da nake bara akwai al'ahadisul a tafsiru al'ahadisul warida wannan na taɓa faɗa ma ɗalibai wannan littafin ina ganin ya ɗauki sama da shafi kusan 300 yana tattauna matsalan a cikin wannan littafin nashi kamar yadda na sha faɗa mu wasu ɗalibai na ce akwai nusus ɗin da ba a yi musu fassara dare ta kai tsaye dole sai ka yi la'akari da wasu ƙara'inu nan da can kafin nasin ya fassara maka idan ka ce za ka yi la'akari da hadisin kawai inna abi kai masa fassara ta kai tsaye ba za ka yi la'akari da wasu nasoshi ba to da ɗan shi a kai ma ya riɗa ka da inna fi a sahabi isna ashara munafikan a cikin sahabbai na akwai munafikai guda goma sha biyu kai ma baka da yadda za ka yi da shi wallahi yadda kaga na fi ashabi ba zai fassaru ba yana buƙatar bayani sai an yi la'akari da wasu nassoshi to wannan nassin ma dole sai an yi la'akari da wani abu alamata shinkiki cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani karkashin wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula sai da ya ɗauki kusan shafi goma sha ɗaya na tattauna matsalar nan saboda yadda take da girma so wanda suka bibiye mu sun san mun yi lakta akan wannan kuma sun san ra'ayinmu kuma mun faɗa yawa saboda ka mun ci ana la'akari da abu guda biyu na farko nasi ya tabbata sannan na biyu alistidlalu ba daga nan bane ina ganin ko daga wannan ne an gane alistidilalu to eh wato sarki zaki dama comment da nake so in yi akan wannan batu na asadu sunna na'am wato gaskiya ya yi kokari kwarai da gaske kuma ina jinjina masa abinda da ya sa sarki zaki ka gana faɗi haka saboda ni duk wanda wallahi yake girmama lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama ina hmm. girmama shi hmm. duk wanda yake girmama iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. ina girmama shi wato sarki zaki mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wallahi yadda annabi ya fi dukkan mutane haka iyayen annabi suka fi iyayen kowa Allahu akbar eh, Allahu akbar eh, yanda annabi eh. sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haka iyayensa suka fi iyayen kowa eh kwarai da gaske shayya Allah Allah Allah ya saka maka da alheri. amin ya Allah amin ya Allah wato sarki zaki kana ji na ko na'am bari in kawo akwai yiwuwan mai magana ya ce wannan magana ce ta hankali na kawo a kawo nakali akwai al'akulu akwai annakal to da farko abinda nake so mutane su fahimta dalili na faɗin wannan sarki hmm. zaki duk wanda ya aka jingina shi zuwa ga manzon Allah zaka ga yafi wanda ba shi ba wannan gaskiya ne sarki zaki lokacin da muka ce al'umman annabi Muhammadu wannan al'umman ta fi kowace al'umma saboda zamtowar ta al'umman annabi Muhammadu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Hmm. lokacin da muka ce matan annabi sai suka fi matan da ba nashi ba ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa hmm. wato abinda nake so duniya ta fahimta kawai idan na takaita wannan maganar haka idan da zaka ce iyayen annabi to wala babu wa'insu iyaye kuma kasa da su babu wani iyaye sun sama da su ka tuna min wallahi shi gaskiya maganar ka ya making sense saboda abin da sai nake cewa ka yi hakuri an kine eh al'umma a sallallahu alaihi sallar sun fi duk al'umma kakab gaba ɗaya. she eh. mu daga kowa ya yadda kan cikin eh. wannan al'umma a sallallahu alaihi sallar, an yi zamanin da aka yi luwadi Allah Allah kashe kowa ko Allah ya kashe wayannan mutane ko amma cikin zamanin nan ana luwadi ana ma ana komai amma duk da shi ka yarda cewa al'umman nan sun fi wancan eh. al'umma matan annabi ka yarda safa annabi sun yarda amma kan yaran shi ke baka yarda ba ƙwarai da gaske to ka gani mm. muna mu kan muna cin albarkan manzon Allah mu kan sallallahu alaihi wasallam na'am to wato wato wannan abin da na sa na tura maka wannan clip na ah, shi wannan asadu sunna wallahi na an saka shi kawai saboda in jinjina masa ba wani abu bane kuma saboda sa na ga kokarinsa mm. duk hayaniya da mutane suka yi ta yi bai saurare su ba mm-hmm. duk faɗe-faɗe da waɗansu suka yi ta yi a gefe bai saurare su ba no. kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna idan mutum ya faɗi gaskiya ya san gaskiyar ya faɗa kuma ya san akwai dalili yana da hujja yana da dalilai to yakan tsaya akan dalilinsa wannan ita ce alama na mutum ya yi abu don Allah bai yi don mutane ba na'am na'am ka san mai yi don mutane sarki zaki Me yi don mutane yana iya yin abu saboda mutane kuma yana iya janyewa saboda mutane. Ba wai ina cewa wannan ya janye saboda mutane ba. A'a, amma dai a ɗabi'a haka ne. So, amma in ba haka ba, in ba haka ba, wai alkadi tambayar da nake jefa masa ya yi haƙuri kuma ina yana da buƙatar idan ya ji wannan tambayoyin da zan bijirar masa da hmm. Allah ya bani amsar su. menene dalilin janyewansa ne saboda maganar da wasu suka masa ko kuma saboda da bai karanta mas'alar da kyau ba daga baya ya karanta mas'alar da kyau sai ya gano cewa lallai yanzu ya kamata ya janye menene dalilin hmm. idan ya janye saboda an masa magana ne cewa an ankarar da shi wannan kuskure ne shi yasa ya janye to wallahi kuskure ne hakan amma idan janye wanda ya yi ya janye saboda ya bincika mas'alar ya tabbatar da dalilan waɗanda suka ce iyayen annabi suna wuta ko wani abu eh ko wani abu makamancin haka to ya kamata a ce waɗannan dalilan a ji su daga wajensa inda duniya za ta tabbatar da waɗannan dalilan su suka fi ƙarfi sama da wa'ancan dalilan da suke nuna cewa ƴan aljannan ne to wannan ita ce janyewa ta ilimi hmm. ba janyewa ta ra'ayin wani ba ba janyewa ta ra'ayin wasu ba hmm. saboda haka ina bashi shawari har a yanzu tunda na ji kamar yana cewa in an nuna masa kuskurensa zai yi kokari ya gyara to yanzu kawai ni shawari ne nake bashi da Allah ya je ya natsu ya karanta mas'alan nan da kyau a natse ya ɗauki lokuta kwarai da gaske ya karanta dukkan ɓangarorin malamai abin da suka faɗa akan mas'alar zai tabbatar da zantukar da zan faɗa har yanzu ban fara wani karatu akan mas'alar ba ina so kuma in ɗan taɓa karatu kaɗan akan mas'alar sarki zaki mu tafi gaba dama comment kawai nake so in yi akan ah, asadu sunna Allah ya saka da alkhairi amin eh, amin amin ya rabbi eh okay hatsarinta akwai ƙaryata manzon Allah a ciki wani malami ne a Kaduna me yace har rantsuwa yake yi yace ba inda manzon Allah yace iyayensa suna wuta ko ma'aifiyarsa ko babansa gashi nan ku social media ku gani dala ba wannan ba ba kai kana faɗan nazariya ba nazariya ba da Allah ai shi ya ga nazariyan ya ya janye ne ka gane sai ga mutane da su ba inda sai dawo sake dagula mutane ya fito da wani salon da ba malamin da ya taba yi da shi duk duniya wallahi babu ya ce wai ai manzo Allah bai ambaci sunan iyayensa karara ba yanzu in nace babana sai na ambaci sunansa in nace mahaifiyana sai na ambaci sunanta ba san babana bane zai iya daukan babanka in nace babana in nace uwata zai iya daukan uwarka dan Allah me yasa me yasa malamai ba tsoron Allah ne kuma wannan fa duk kokarin gamsar da jahilai ne da yan bid'a kuma wallahi ba inda zaka je inda zaka karyata manzon Allah dan gamsar da mutane kana so ka keta ijma'in ahlus sunna ijma'i ne ba na sunna kan wannan ba wanda yake ja in ja wanda ya fito da wannan tsiyar fa tukunna fa imamu suyudi ne fa an yi an yi shekaru ɗaruruka wannan matsala an yarda da shi ba ma bai tattauna ta kuma wannan shi din wannan mara tsoron Allah sai ya ce wai a kawo masa sahabi ɗaya da ya ce iyayen manzon Allah ɗaya suna wuta wai a kawo masa ɗaya to su su suna jayin ja ne ma kai su manzon Allah ya faɗi magana samina wa dana kawai sai su bi mutalakan ba sa wani tattauna kanta ma daga baya ne son zuciya shiga tawulce tawulce itimali, amma kai kaga maganar hoto wallahi zamanin manzo Allah ba sabani akai zamanin su Imam Malik ba sabani gaba yan son zuciya suka shigo da shi suka ce duka cewa hoto sai mai inuwa ne sai hoto sai saka ne amma zamanin su kai sami ina wa dana mun ji mun bi sai za ba za ka sabani akan su ba kan maganar iya manzo Allah zamanin sabai ba mai sabani tunda manzo Allah ya faɗa an wuce wannan an wuce ba ma mai sabani balle zai ce a babban su ake nufi kawun su ake nufi wani tawurce tawurcen banza ba sa wannan su tunda manzo Allah ya faɗa magana ta ƙare manzo Allah ya fi mu san iyayensa ana masa wahayi ya fi mu tausayi ya fi mu kuma tunda shi ba daka mun ji mun bi mun saki shikenan magana ta ƙare me da cutar da kanka hakan nan amma ƙaryata manzo Allah ba hurci ne Ka hurci ne ƙaryata manzo Allah hadisi ya inganta ya kamata ka san haka kada kokarin gamsar da mutane ka je ka kafurta na'am To da farko abin da nake so in gaya wa duniya a nan, waɗannan zantuka da Malam Idris ya faɗe su ba haka suke ba. Kuma hmm. na yi mamaki yadda ya bijirar da wannan zantuka ɗin. Da farko yana ƙoƙari ya nuna cewa Alimamu Suyudi kamar shi kaɗai ne ya tafi akan haka. Kaga wannan alama ne na cewa Malam Idris bai karanta wannan mas'alar ba kwata-kwata. Shi yasa kwanaki a lokacin da nake gabatarwa na ce muku Malam Idris fa bai karanta wannan matsalar ba bai ma santa ba. Mm. To bai kamata a ce Malam Idris baka san da wannan mas'alar ba sannan ma ka kutsa ka ce zaka yi magana a kanta. Cewar ka kawai Alhafizu Suyudi ne yake tafiya akan wannan wallahi wannan alama ce ta cewa baka san komai akan wannan mas'alar ba. Sannan abu na biyu kafin Alhafizu Suyudi akwai waɗanda sun yi waɗannan batutuwa din. Sannan a dangane da maganar da Asadu Sunna ya faɗa ya ce akwai ihtimali a ciki maganar haka take tabbas akwai ihtimali. hadisin inna abi wa abaka finnar cewa inna abi wa abaka finnar kalmar uba tana ɗaukan ma'anar wanda ya haife ka na'am sannan kuma tana iya ɗaukan ma'anar baffanka hmm. tana iya ɗaukan ko ma'anar kaka alqur'ani ne ya tabbatar da haka annabi yusuf cewa ittabatu millata aba'iya sai yace ibrahima wa isma'ila wa ishaq lokacin da ya fara bijiro da iyayensa da yace aba'iya kamin kai gaba cikin maganganunsa ya ce duk yan izalan da suka fito suka ce ah, iyayen na sallallahu alaihi wasallam yan aljan eh, ba yan wuta bane yan aljanna ne kaza to dukansu su wai ba su yi karatu wurin mallumman sunna ba inda sun yi karatu wurin mallumman sunna da sun tabbatar ina biwa baka finna da sun sa su wuta kenan amma malam ya hakuri shi ai wurin mallumman sunnan yayi karatu sosai shi Edoteles eh. da mun so mu eh. ji malamin sa abinda shi ma ma shi to shi da ya karatu wurin mallum'in sunna mu ji malamin sa eh. shi ko da minti daya eh kore da gaske mas'ala to ai sarkin zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta shine jarraba Allah yana Allah ya jarrabi sa ne da wannan mas'ala yasa duk wanda ya tashi ce ina iyayen manzo Allah suka ce kai ina iyayen ka suke ka binciki makoma iyayenka to tambayar tambayar wannan rashin kunya ne rashin ladabi ne rashin ladabi ne sai ka ce kai ka san makoman iyayenka tukunna rashin ladabi ne game da manzon Allah an fahimta matsala ce da Allah ya jarrabi bayansa malamai wanda ya zari takobi wanda ya zari alkalami wanda ya binciko kowa ya yi magana a ciki saboda mai ya karewa kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuka tara yara kuna koya musu rashin ladabi adabin da za su tashi kenan ka san makomansa ko baka sani ka sani ko baka sani ba ya tare ma a duniya me rage ma a duniya to ina ma wannan tambayar sai ya zamo kamar tambayar al'arshi kenan aka je wajen imam malik aka ce na ma na al-rahman al-arshi sai ce al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'qul was su'alu anhu bid'a ku fitar da shi to kai ma an tambaye ka me makoma sai a ce as su'alu anhu rashin kunya ke a fitar da shi daga musulmi an fahimta na'am shehu kaji kaji dan wurin malamin sa shi ma kore eh, eh, da gaske ai sarki zaki wato hmm. dama abin da nake so duniya ta fahimta duk wa'annan zantuka da malam Idris yake ta sakewa cewa wanda kaga yana faɗan haka bai yi karatu a wajen malaman sunna ba mm. ha to ban san ko da ke idan ka lura faɗinsa cewa bai yi karatu wajen malaman sunnan ba a iya kyautata mm. zato na fa shi a yanzu yana ganin shi ne kadai ma malamin sunna To, eh, ma'ana wanda bai yi karatu a wurinsa ba, abin ya mm. kamata kawai ya faɗa kenan, wanda bai yi karatu a wurinsa ba. Na'am. Amma in ba haka ba, waɗannan abubuwa da ya faɗe su ni na sha mamaki a inda na tabbata cewa walla bai karanci wannan mas'alar da kyau ba inda ya karance ta ma ba zai faɗi waɗannan maganganun ba mm. kuma sarki zaki na gaya maka ɗazu inda na kawo maka akwai zantuka uku akan mas'alar to ya zai zo ya ce yawa ya zai zo ya ce wanda kaga kaza to bai ba a wajen malaman sunna suka yi wannan karatu ba kaga wannan rashin sani mm. ne kawai to ya kamata kuma ka kutsa cikin abun da ma baka san shi ba to abinda nake so da Allah mutane su dan fahimta akan wannan mas'alar da farko dai za mu ɗauki wai zancen da shi Malam Idris Abdulaziz yake ƙoƙari ya kawo duk da akwai wata maganarsa a gaba ina ji da na so ka saka mun ita a kanta ne sai in bijirar da raddi da nake so in masa akan mas'alar. Wanne kenan? Eh akwai wasu zantukan da ina ji ya sake a inda ah, ko kuma ina ji ko wannan din ne dama. Eh wannan wannan kenan. to shi kenan to ba damuwa to wannan abin da nake so in gwada masa akan matsalar yana so ya tabbatar wa duniya mm. kamar wannan mas'ala matsala ce wacce take nuna dama kamar duniyar tana tafiya kawai akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne saboda mm. haka yanzu duk wanda suka zo suna cewa yan aljanna ne ko suke musun wannan kamar kenan ba a wajen ahlus sunna suka yi karatu ba to da farko hmm. dai uh, zan bijirar da dalilan da yake kokari yana gani kamar yana da dalili akan haka wajen tabbatar da iyayen annabi suna wuta yana gani kamar yana da dalili a irin nashi rudanin mm. da farko dai yana ja wannan ayar da Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghuta faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala fasiru fil ardi fanduru kayfa kana akibatul al-mukaththibin wato lokacin da ake batu kan iyayen manzon Allah suna daga cikin ahlul fatara suna daga cikin wanda ahlul fatara ne wanda ba a tura wani manzo da ya musu gargadi suka ce ba su yadda ba ba a hmm. aiko wani manzo da ya musu gargadi suka ce ba su amince ba ya musanta haka ta fiskar waɗannan ayoyin yana cewa ai Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula Allah ya ce ya aiko manzo cikin kowace al'umma to tunda Allah ya ce ya aiko manzo cikin kowace al'umma yana nufin cewa to kenan su ma akwai abinda suke kai su wa'annan iyayen kuma hmm. Allah ya ce a ne ibudullah wa istanibu ku bauta wa Allah ku nisanci dawutu har zuwa ƙarshen ayar Ah. da inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa in min ummatin illa khala fiha nadhir a inda Allah yake cewa lallai mun aiko ka da gaskiya kana mai albishir kuma kana mai gargadi sai Allah yake cewa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face sadda aka samu mai gargadi ya tsere a cikinta, ma'ana face akwai mai gargadi a cikin wannan al'ummar hmm. waɗannan ayoyi yana daga cikin wanda ya kafa hujja da waɗannan ayoyi akan cewa don haka batun cewa iyayen annabi za a tseratar da su ta fiskar cewa ahalul fatra wanda saƙonni bai iske su ba wannan ayoyin kenan ya kondemin wannan magana to abin da nake so duniya ta saurara kuma ta fahimta akan wannan za mu ɗauki wuraren da malam idris yake kwatin waɗannan zantuka sannan kuma mu yi nakadin waɗannan zantuka sannan mu masu sauraro wanda za mu iya ba su dama su shigo masu tambayoyi a takaice su yi sarki zaki zan yi roshin kwarai da gaske saboda na san lokacin mun ba mai yawa bane lokaci lokaci ya kai ma na'am eh wa zahabat jama'atun ukhra min ahli ilmi ila anna kulla man mata ala al-kufri fa huwa fi nar mm. an samu wa'ansu malaman da suna ganin cewa watan daga cikin ma'abota ilimi cewa duk wanda ya mutu a kafurci kawai su yana wuta hmm. wanda duk aka samu mai gargadi bai je masa ba ma'ana ko da mai gargadi bai je masa ba inda ya mutu akan kafurci kawai to yana wuta wastadallu bi zawahiri ayatin min kitabillah suka kafa hujja da waɗannan zahirin ayoyin wa bi ahadithin an annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'insu hadisai daga annabi fa min al ayati allati istadallu biha daga cikin ayoyin da suka yi istidlali da su kamar faɗin Allah walal ladina mutu na wahum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban aliman a inda Allah yake ture waɗannan da yake cewa baitun waɗanda suka mutu suna kafurai su kan mun tanada musu azaba wanda yake mai raɗaɗi da kuma inda Allah yake cewa innal ladina kafaru wa matu wahum kuffarun ulaika alaihim la'anatullahi wal mala'ika wan nas ajma'in la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in a inda Allah ya ce lalle waɗanda suka kafurta kuma suka mutu a bisa kafurci to waɗannan la'anar Allah ya tabbata a kansu da la'anar mala'iku da la'anar mutane duka da kuma inda Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bihi sai ulaika lahum azabun alim nan ma Allah ya tabbatar da cewa suna da azaba wacce take mai radadi wa hmm. malahum min nasirin basu da mataimaki ma'ana waɗannan ko da masu gargaɗi bai je musu ba inda sun zama kafurai shi kenan sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da kuma ayar da take cewa lalle Allah baya gafara bisa shirkan da aka masa amma yana gafara a bisa abinda ba shirka ba ma'ana abinda ba shirka ba Allah yana gafara a kansa hmm. to kenan ko da gargaɗi bai je wa wannan ba idan yayi shirka to za a hukunta shi kenan da wannan shirka na'am to da faɗin Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya shirka Allah ya haramta masa aljanna to idan muka ɗauki wa zahiru jami'i hadhihi ayati idan muka ɗauki zahirin ayoyin nan duka al'umum akwai ganewa li'annaha halan wato ta hussa kafiran bata keɓe wani kafiri duna kafirin bai cin wani kafiri ba suka ce dukkan wani nau'in kafiri kawai ya shiga ciki sannan daga cikin hadisan da suka bijiro sai suka ce wa min al ahadisi dalla ala anna al kuffara la fi kufrihim sai suka bijiro da waɗannan hadisai da suke cewa lallai kafurai ba a musu uzuri akan kafurcin su bil fatara da fatara wai a ce kawai waɗannan ahlul fatara ne to babu wani uzuri da za a basu akan haka tun da su kafurai ne hmm. sai suka kawo wannan hadisi na muslim din wanda ya kawo a cikin ingantaccen littafinsa hadisin da ya zo daga Anas dan Malik cewa anna rajulan kala ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah aina abi ina babana kala finnar yace yana wuta falamma kaffa lokacin da ya juya ahu sai ya kira shi fa kala inna abi wa abaka finnar lalle babana da babanka suna wuta cewa al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi har suna ma ganin cewa tunda al-Imam Muslim ya rawaito wannan magana to shikenan ta kare kuma al-Imam Muslim ya faɗa a cikin littafin sa har yau ya bijiro da isnadi ta kan Yazid Ɗan Kisan ko dan Kaisan daga Abi Hazim daga Abu Huraira hadisin Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'adantu rabbi an astaghfira li ummi na nemi izinin ubangiji na in nema wa mahaifiyata gafara falam yu uzalli ba amun izini ba wasta'adantuhu an azuraha ko an azura kabraha sai na nemi izinin sa in ziyarci kabarin fa adina li sai ya mun izini to suka kafa hujja da wannan hadisin har yau to duka kuma su Idris da ire su wannan maganar ita ce suka ɗauko kuma wa mimman zahaba ila anna ahlal fatara alladina matu alal kubri finnar kuma daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa su ahlul fatara wanda suka mutu akan kafurci suna wuta sai suka bi jirar da irin su al-Imam nawawi kamar yadda ya zo a cikin sharhu Muslim kamar yadda akan haka Qarafi ya hakaita to sai dai abinda nake so duniya ta fahimta hmm. wannan maganar wa ajaba ahlu hadha alqawli an qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kunna mu'adhibina ba mu kasance masu azabtarwa ba hatta nab'atha rasula sai mun aiko manzo sai suka ba da amsa akan wannan ayar fiskoki guda hudu zan bijirar da shi a gurguje fiska ta farko suka ce anna ta'dhib al-ma'na fi qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adhibina al-aya inna ma huwa ta'dhibu dunyawi sai suka ce ai wannan azaba ce kawai ta duniya ake magana ma'ana wa ma kunna mu'adhibina kamar yadda aka halakar da adawa aka halakar da mutanen annabi salih aka halakar da mutanen annabi lut aka halakar da mutanen annabi shu'aib aka halakar da mutanen annabi musa da makamantansu dukkanin wannan halakar wanda aka yi ai an turo musu masu gargaɗi da suka ƙi amsawa sai aka halakar da su kenan waɗannan su ne ake cewa wa makunna mu'azzibi na hatta na asa rasula watakila an fahimci maganar so saboda haka su ba mm. suna batu akan abin da ya shafi lahira ba kenan yawa maganar duniya ne to da farko abin da nake so wannan ita ce fiska ta farko da nake so mutane su ɗauka lokacin da suke ƙoƙari su yi martanin wannan aya da take cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sannan fiska ta biyu abin da suka faɗa suka ce anna mahallal udri bil fatra albansusi fi ƙaulihi wa ma kunna mu'azzibina wa amsali hafi ghairi al wadih alladhi la duk da wannan fiska kusan ma fiska ce wacce idan muka duba a cikin fiska ta uku za ta iya fito da ita a fili cewa anna indahum baqiyatu wato inzarin mimma ja'at bihi rusul alladhina ursilu qabla nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ibrahima wa ghairihi da faɗinsa wa annal hujja qa'imatun alaihim bidhalika wa jazama bi hadha nawawi fi sharhi muslim ma'ana dai abinda suke so su faɗa a nan shine ai waɗannan mutane har a yanzu waɗanda suke duniya suke raye a duniyan akwai dama a musu wannan gargaɗin idan aka turo wanda zai musu gargaɗi to shine kaga an yanke musu uzuri idan ba su bi wannan gargaɗin ba ake halakar da su to inda nake so in ɗaure maganar da inda nake so in fitar da maganar a fili shine a fiska ta hudu kawai a inda yake cewa ma ja Aminal al sahiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'da ahli fatra fi nari cewa shashin wasu daga cikin ‘yan fatara hmm. suna wuta, kama kaddam na ba'ad a ahadith ya ce kamar yadda muka gabatar da shashin waɗansu hadisai, shi ne wancan hadisan da muka kawo inna abi wa baka finnar da shauransu. To, eh, na jiro da abin kusan a dunkule, a dunkule saboda lokaci. To da Allah a saurara saboda a ji amsa a takaici sai mu tsaya. Wa ajabal qa'iluna bi uzrihim bil fatra an hadhihi al-wajh ko al-wajh al-arba'a. wannan fiska guda hudu da aka kawo su bari mu dan warware su a takaice fa ajabu an alwajh alawwal huwa qawlu ta'dib fi qawlihi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan cewa wai ai wannan azabar duniya kawai banda ta lahira shine wa ma kunna mu'adhibina take nufi cewa inna ma huwa ta'dibu dunyawi duna al-ukhrawi min wajhaini al-awwal za mu fitar da fiskoki guda biyu akan wannan annahu khilafu zahiril qur'an wanda duk zai ce wannan azabar ta duniya kawai ta saba wa zahirin alqur'ani abun da ya faɗa li'anna zahir alqur'ani intifa'u ta'dhibi mutlaqan saboda shi alqur'ani ya kore azabar duka da duniya da lahira bai ce duniya kawai ba fa huwa kuma wannan shine yafi ganewa min kaunihi fi dunya akan cewa a duniya kawai don haka wa sarful qur'ani kawar da alqur'ani an zahirihi daga zahirinsa mamnu wannan an hana illa bi dalilin ya yajibu ruju'u ilai sai in an samu dalili da za a koma zuwa gare shi na cewa wannan fa azaba na duniya kawai ake magana idan babu wani dalili a nassin alkur'ani da ce wannan azaba ce ta duniya kawai to za a dauke shi akan am dinsa ne sannan fiska ta biyu annal qur'ana dalla fi ayatin kathiratin an shumulit ta'abid alkur'ani ya nuna gamewan wannan azabar duniya da lahira Allah ba zai azabtar ba idan aka koma wa insu ayoyi da yawa za a tabbatar da haka kamar faɗin Allah kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'atikum nadhir a inda Allah yake cewa duk lokacin da Allah ya zo jefa wasu a cikin wuta masu gadin wutan sai sun tambaye su mai gargadi bai je muku ba idan hmm. sun ce bala hmm. yawa hmm. qad ja'ana nadhirun mai gargadi ya je mana to shine kuma kaga sun samu hukuta kenan wato daga nan kai kaga za a iya azabtar da su kenan to kaga wannan ayar sannan sai fiska ta biyu idan muka ɗauki wanda suke kawo wannan magana ta al'imamun nawawi da abin da ya karkata zuwa gare shi wanda al'imamul abadi wanda shi ma ya tafi akai wa qiyamul hujja alaihim bi inzarir rusuli alladhina ursilu qablahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu qawlun batilun bila shakka abinda suke faɗa waɗanda suke cewa ai wai an turo annabi ibrahim da shau akwai annabawa da yawa da suka zo to waɗannan annabawan da suka zo ai sun isar da wannan saƙonni wa al'ummu to wannan saƙonnin manzannin ya ishi waɗannan mutanen ma'ana ya zama na cewa kamar saƙonnin da aka aiko dukkan annabawa zai zama kenan waɗannan saƙonnin kamar ya iski waɗannan ahlul fatra ɗin wato in ka fahimci batun da suke faɗa kamar misali idan ka ɗauki annabi ibrahim annabi Ibrahim wanda ya zo da la ilaha illallah da annabawa da yawa da suka zo da la ilaha illallah da shauransu to ahlul fatra sun samu wannan da'awan to ga ayoyin da suka warware wannan maganar ayoyin da suka warware wannan maganar cewa an musu gargadi a bisa harshen waɗannan manzannin shi idan muka koma cikin alkur'ani za mu tabbatar da ba haka bane maganar su saboda Allah yana faɗa a inda yake cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun ai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kai gargadi wa mutane waɗanda watan ma unzira aba'uhum ba ai gargadi wa iyayensu fahum ghafilun alhalin suna rafkane wato an turo annabi don ya ma waɗannan da ba a yi gargadi wa iyayensu ba wato kaga ashe kenan wannan ayar ta tabbatar da cewa dama ba a musu gargadin ba ba a kira su ba kenan kamar hmm. yadda wannan ayar kowa ya san akwai ta a duba cikin suratu yasin to magana ta kusa da na ƙarshe kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa da yace alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara bal huwa al haqq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun nan ma kaga aya ce ta alqur'ani da Allah yake cewa litunzira qauman ma atahum min nadhir kai gargadi wa wasu mutanen da mai gargadi bai je musu ba to kaga ashe kenan idan mai gargadi wallahi sarki zaki akwai ayoyi fa da yawa waɗanda suke nuna kamar da Allah yake cewa wa ma atainahum min kutubin yadrusuna hawa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kaga duka waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa kenan akwai waɗanda lalle gargadin bai je musu ba to waɗannan su ne alul fatara kuma Allah baya azabtarwa sai ya tura waɗannan masu gargadin saboda haka a bisa wannan zan ɗaure magana na sarki zaki da cewa Mm. dukkan wani hadisi da wani ya ɗauko akan cewa iyayen annabi suna wuta wannan hadisin mai rauni ne wannan hadisin ba'ifi ne wannan hadisin ba a aiki da shi saboda ya yi karo da nassin alkur'ani ya yi karo da ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da ba haka ba to tunda an samu ayoyin alkur'ani kaga ba za a karkata kan dukkan wani hadisi da kake gani ya inganta ba shi yasa a darasin da ya gabata ai mun bijira in baka manta ba sarki zaki mun bijiro da waɗannan hadisan da aka yi ta kamar yadda malam Idris yake kokari ya ce a sababin wancan ayar ma kana din nabi na amanu ay yastaghfiru lil mushrikina cewa ai sababin ayar akan annabi to ruwayan da ta zo a cikin sahih bukhari ta karyata haka ta ce ba akan iyayen annabi ba akan nana amina bane kuma hmm. ruwayar muslim ba za ka fifita ta akan na bukhari ba ko da za ka ɗauko wannan ruwan balle ma ba wanda ya ɗauki ruwayan muslim ya kafa hujja da ita akan sababin saukar ayan sai dai wa'incan hadisai da muka warware su muka tabbatar wa duniya duka rubabbun hadisai ne hmm. duka rubabbun hadisai ne su ne aka kafa hujja da su akan wai sababin saukar ayan akan nana amina to lallai duniya ta fahimci hujjojin da suke kafa wato suke ɗaukowa wallahi rashin sani ne kawai inda sun sani kuma ba za su wannan magana ba masha Allah shai lokaci To ba ah, lai. Jama'a ku hakuri kamin mu fara tambayar za mu da kira biyu kawai ku hakuri saboda lokaci. Babu laifi babu laifi. Amma kamin haka ni zan fara wannan tambaya ku hakuri. Bayan na mutane biyu. Shayi kaman kan da ya kawo aya ya ce wannan aya ta sauka akan Nana Amina. Eh. Gabanin Nana Amina ta zo duniya Allah ya mata rahma. Ah, mun ga misali zan bayar. Misali. Hmm. ai namrud ko ba ka ba ai kamun Allah ya masa azaba ya nuna ga azaban da masa an nuna ga laifuffukan da yayi ko ba haka ba fir'aun an gwada ga laifuffukan da yayi sannan Allah ya ce zai masa azaba sannan ma hmm. ah, bayansa hatta cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna ga laifukan da zai wa kafiran wanda suka yake annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma ga laifuffukan da suka yi shin hmm. akwai inda Allah ya taba nuna zai azabtar da wani kan Allah hmm. bai nuna ga laifin da ya yi ba akwai haka saboda an ce wai ga ga zaka Allah ya saka da alkhairi wani laifi ta yi na'am eh haka ne ai haka maganar take shi yasa kullum ma da muke gaya wa ai masu faɗan haka mukan ce waɗanda duk ake ta faɗan daga wanda ya bauta wa gunki sai kuma mm. wanda ya bijire ya aikata laifi iri kaza mm. da sayyiduna abdullahi da sayyidatuna na amina dukkanin su me suka aikata da za a musu wannan azabar mm. har yanzu ba su faɗa ba ai har yanzu ba su kawo ba su kawo laifin <laughs> Na'am. Ba wanda zai iya kawo ya ce ga laifinsu su kansu da suke waɗannan surutayyan babu wanda zai iya kawowa. Kuma da gaske ne sarki zaki zaka ji ko Allah ma yana faɗa innal ladina innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartum am lam tunzirhum la na misali kafaru ko kuma Allah zai faɗi laifin mutum sai ya faɗi ga sakamakonsa galibi a cikin alkur'ani haka ne to abinda nake so mutane su fahimta yau idan da akwai ruwaya da aka samu cewa mahaifan annabi kuma a samu da sunan na amina ko da sunan abdullahi gashi sun bauta wa gunki kuma wallahi in zaka kawo mun ka kawo mun a Nasance. ka kawo mun ayan alkur'ani da ya tabbatar da cewa sun bauta wa gunki ka kawo mun hadisi da zai tabbatar da cewa sun bauta wa gunki ka kawo domin waɗannan su ne dalilai da zamu iya riƙa ya zama dalili Kama dukkan wani abin da zai wani zai nakalto ya raba musu wannan ka zamu ce maƙiyansa ne maƙiyan iyayen annabi ne eh to assalamu alaikum Wani ne ya rubuta min cewa ai ana da fir'auna wai akwai fir'auna da yawa. Shi nace in an ce masa fir'auna ai ko da ko da yawan su dai ana nufin eh, fir'auna annabi Musa wanda ya ce eh. fa ana rabbukum al'ala. Da shi eh, ai kwarai da gaske. To da shi Qur'ani yake ba da ba da sauran fir'auna. Very good, very good. Yawwa, ai duka waɗanda aka amba kuma sarki zaki fa abunda nake so duniya ta fahimta anan. Mm. su fa waɗannan kamar irin su fir'aunan ma da ake ta magana ai alkur'ani ne ya ambace su karara to shi yasa a cikin alkur'ani ne ya ambace su karara ai shi yasa kamar misali batun da nake faɗa irin su me yasa ba za su je su ɗora kamar in suna so su faɗi kamar su ce Abu Lahab ake ce a cikin inna abu a baka fitna to ana ji sarki zaki in an ce Qur'ani ya wannan aya ya sauka kan iyayen mahaifiya na sallallahu alaihi wasallam kamar kan da shi yazo ya faɗa to me yasa Kur'anin eh. kuma bai ai Kur'anin kamar kada Kur'anin ya faɗa eh, kan laifufukan waɗanda suka zo gabaninta shine ita nata ko na kan Abdullah ne aka kasa faɗa amma waɗanda suka zo gabaninta su an faɗa nasu she nasu nasu ne kawai very good kasa gida kasa faɗa very good very good very good Allah ya saka ai sarki zaki bari in gaya maka shi yasa nake cewa ba ta inda za su iya fidda kansu daga wannan batu babu Hmm. Eh, babu Allah ya riga ya faɗa a Qur'ani ko mun imani da waɗannan ayoyin kuma dukkan ayoyin da suka karanto a kansu zama dalili a wajensu kamar misali cewa mun aiko manzo cikin kowace al'umma wannan abun da ake nufi dama mana haka ne Allah ya aiko manzo cikin kowace al'umma mana haka ne mana yawa to amma ba shi yake nuna kuma daga cikin wata al'umman akwai wanda gargadin bata same su ba saboda waɗansu ayoyi da aka samu sun toge sun keɓe haka. Masha Allah. To, Shek Mungodi. Ah, Uh, to Mungo, bari mun zo kan wannan. Assalamu alaikum rahmatullahi. Kola kan TikTok. Kola kan TikTok. Salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am kola ya sunan daga na yake kira? Eh, sunana yawo Inusa, mana mun lakabi da Abu Minal. zamo to masha Allah Abu Minal kana tare da Sheikh Ahmad Imam Bauchi a kowane layi Sheikh Ahmad Imam barka da zuwa barka da kokari Allah ya saka da alkhairi Amin amin amin abinda nake yi ma masu kokarin cusa iyayen annaba a wuta shine a ture komai ma shin wai wannan dagi da suke na dagewa da lallai sai iyayen annabi sun tafuta mu menene karuwar mu da sanjin hmm. wannan gaskiya ne da mu hmm. menene ci gaban mu a duniyar musulunci hmm. cikin da suke a din musuluncin a gare mu shin idan suka ji wannan abun ci gaban mu ne ko kuwa yaya abin zai kasance in a ji cewa a iyayen da suka haifan mana wanda ya zama cetonmu duniya da lahira. Hmm. Iyayensa ba su samu wannan rahamar ba, wanda Allah Ubangiji tsala ya hmm, tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan talikai. Hmm. Me yasa kowa zai iya samun wannan rahamar banda iyayensa? Menene riba su ta dagiya akan lalle sai iyayen annabi su ta kuta kola ya kuri tsaya kola ya kuri tsaya tsaya tsaya maganar ka malam wallahi maganar kola na yawan lafiya A wani malami eh. da yake sa iya da na sai wasallam shi da ga da ya taba wani wa'azi shi na so shi amma wallahi tun wannan rana shi na ji kamar ba na son ma in ji muryansa saboda ya taba wani wa'azi na so shi yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba kutunture ya eh, sunan shiga aljanna annabi eh. ita ce ma ka ce annabi ya ba shi aljanna amma iyayen shi mm. ce <laughs> ka yadda mm. annabi ya ba wa itace aljanna mm. <laughs> amma iyayen shi shi ka zo kana sa su ta nan eh na ko da kuna jin ka sarki zaki na'am shine yake so a tambaye su dan Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tseratar da duniya baki daya amma yanzu abin da ya gagara iyayensa to insha Allah bari bari malai babu Hausa insha Allah wato Allah ya eh. saka wa kana kai Allah ya saka dan malam gogori dan malam Joseph eh. to bismillah shek eh to alhamdulillah wannan kola da ya shigo a lalle yana da basira kwarai da gaske na'am kuma zantukarsa suna kan hanya hmm. wato abin da yake bashi mamaki ga shauran mutane da su duka suna ta samun albarkan annabi amma kuma wai iyayensa ne za su kasa samun wannan rahama din hmm. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah da ya ce lalle ba mu aiko wa face ka zamto rahama ga talikai duka annabi da za a zo a bashi daman ceto na gobe kiyama a ce sai ya wadatar da shi sai ya ishe shi amma duka wannan sai ya tsallaka iyayensa kai ya je ya cece ka kai da iyayenka kai kai da iyayenka da kai eh. sai ya tsallake nashi iyayen hmm. wannan wani iri wallahi wato sarki zaki wato ka san wannan abu wallahi kaga ya saba wa hankali bayan ya saba wa hankali ya saba wa ilimin ma duk da wasu masu faɗan wannan maganan suna cewa wai batu ne na ilimi wai abin da suke <laughs> faɗan batu ne na ilimi to abin da nake so su gane wannan ya saba ma da ilimin eh, eh ni na faɗi wannan maganar kuma ina da hujja da yasa nace ya saba da ilimin sannan kuma ya saba da hankali mm. ya saba da hankali hankali ba zai ɗauka ba mm. sarki zaki wallahi babban tsarkake manzan Allah tsarkake iyayensa hmm. babban cutar da manzan Allah cutar da iyayensa idan kana so ka gane mai tsarkake manzan Allah kalli wanda hmm. yake tsarkake iyayensa idan kana so ka gane mai cutar da manzan Allah kalli wanda yake taba iyayen manzan Allah Allah bai faɗa dangane da wanda yake cutar da manzon Allah ba kai kana gani sarki zaki wanda ya taba iyayen annabi bai cutar da annabi ba a wallahi cutar da iyayen ba fa iyayen annabi ba na wanda ya taba wanda ya taba iyayen annabi bai cutar da annabin kai tsaye ba a ya cutar da annabi sosai sosai a ke kaza iyaye na ka cutar da ni to sarki zaki <laughs> sosai waɗanda suke wallahi akwai wani mara kunya shayi wallahi da na ga yake ta zage-zage ah, kowa ya zo wani abu shi ni dai gaskiya kowa sani kan facebook ba za ka taba ka wuce ba to amma da na eh, fahimci wannan wawa ne shi zagin iyaye ba saboda akwai lokacin da ya zo ke maganganu shayi akan iyayensa ba to wallahi shi da ya zo ke magana a kai na da zuwa shi a ah, wannan wawa ne in na yi masa ah, magana wala Allah iyaye na bari bari bari ya wuce saboda na eh, tabbatar da iyaye na wallahi ba abin da zai masa ya wuce haka ne sai za ka wani ba to balle a ce wai an taba iyayen nabi sallallahu alaihi wasallam ai da annabi da annabi yake haba na'am Allah ya sa saka abun akwai akwai abun takeici kwarai da ah, gaske assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullah na kola sunan karge na ke kira sunana yahya daga saudiya to masha Allah mala yahya kana tare da shak ahmad imama kan wannan layi ina gaida ku da fatan alkhairi ina gaida ku da fatan alkhairi wallahi malam ga kai da sarki zaki ni ban gaba kawai wanda Allah ne ya tsinewa ni a gona nake gani kawai ya dage akan ya kai uwayen Allah banda mutan ni ban gaba ni ko na hankali ko na ilimi wayyo Allah ya saka wa hakan Allah ya saka wa malam ne yake wannan abu eh haka ibnul arabi ya faɗa magana da ibn al-arabi ya faɗa kenan kariyar kanta hmm. wallahi hatta kariyar kanta wani lokacin in ga abin da ake karewa din kariyar kanta kanta ku ta dage da gare na in wuta daga facebook din ba Allahu kaga imanin wani ko na'am haushi haushi kawai gaba ɗaya da wanda ma ke karewar wani lokacin shi kansa in na kalli abin da ya sake gare ya in kasa sauraron shi eh, eh, mala ya Allah ya saka ma imanin ka kenan wallahi kuma Allah ya saka maka alƙaira ka amma ka gane mala yaya in aka bar magana aka yi shiru kaga a da ana karanta eh, larabci ko baka ba ba lalle bane ni da kai ma muji ji muna musulma mu fahimci larabcin ka gane sosai sosai sosai aka zo ana hausa na rasa da Allah akwai wanda muka dade muka zo ma muna program shi kwanaki ban taba sanin ba musulmi bane krista ne shi ranar ranan da shi da kansa ya gaya min ai shi krista ne amma fa wallahi hausa shi hausa shi ma fina wallahi abun akwai to yanzu kaga an zo an samu wallahi akwai wani krista ne kai wani ma bature bature ne to ya fi ni da kai fahimta kuma da karanta ma qur'anin ma ya kuma sosai sosai kaga ne sosai to amma akwai wani shi ya karanta ya fahimci abin da yake nufi ne na rantse da Allah da Nabi ya zo ya sa abin da yake amma dan ya rusa maka addininka to ya so ya zo ya maimaita ire-iren ababa haka shi ka ga malami wannan kana ganin shi da malami ko malami ne kuma gaskiya malami ne ya iya kur'ani ya iya hadisi amma wallahi irin karatun da yake maka na rantse da Allah babu komai shi dai kai yana sa maka shubuha a cikin zuciyarka na rena annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa abin da duniya take tafiya yanzu da shi eh, kenan eh, shi yasa kaga kariyar da su malam Ahmad su ake fitowa ake zuwa wannan ita ce babban zama dole ne saboda ya zama dole ne ya zama dole whatsapp ba kamar ana so amma zama dole ne shi ka ka ka gama maganar ka Ina eh, gama ina muku fata alkhairi. kuma eh, eh, ya dan tsaya ya dan tsaya in ƙara haska masa wani abu ka Kuma dan uwa wanda ka kira a yanzu ka san hikimar da yasa idan oh, network malam jama'a ku ya malam zai dawo yanzu network malam. Ah, tunda malam ya haishi ne kira na karshe ba za mu da kira da kuma kuya hakuri masu kira kowa ya hakuri saboda Allah ah, kuma network malam ya samu matsala a nan yana da ban mamaki gaskiya kan makarar maganar malam ya yi shi shi baya masu son kuma wallahi gaskiya ne wannan shine wallahi wannan shine imani wallahi tashin hankali ne tashin hankali ne kawai wannan karshen duniya ne kawai Allah dai gyara kaga malami malami wani ya rabbal to mun gode ma malam ya yi musallabe saboda malam na yana da matsalan ce eh mun gode mun gode Allah ya saka maka alkhairi mun gode mun gode kawo malam ya dawo minti daya barin ba wani daya kan TikTok dama insha Allah kawo malam ya dawo ko ya hakuri ba zan bai kira ba kuma shi na tiktok din nan kaba malam ya dawo lokaci na salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh kona Salamu alaikum kona assalamu alaikum wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kona ya sunan gargaɗi na ke kira lafiya kalau ya sun to masha Allah muna muna tare kai nan muna amsawa duk wanda ke yana iya yin aljanna yana huta kafkan Allah Allah ya gana da shi kawai amin amin amin amin amin ya rabbi amin ya rabbi wallahi ina muku fatan alkhairi mun gode mun gode Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode sosai mun gode. Har yanzu ina jiran malam ya zai mana addu'a. josaki dan malam kenan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya suna kirgin nake kira shu'aibu mabani daga kasar kallon to masha Allah malam shu'aibu kana muna jin ka don madalla ya ga malam ya sauka eh network ɗinsa ya samu matsala eh darin ta yana nan da samu dama zan yi magana to darin shi a ce yana nan to masha Allah muna da jinka alhamdulillah abin da nake so in ga in bari akan wannan matsala eh. malamai waɗanda sun kasa kasassu wanda sun kasa sun kasa ne su fahimtar da su fahimtar da almajiransu na to wannan abun ne wannan suka samu ya zama musu kamar takobi ta ainihin wato sukan wasu Allah ya saka maka da alkhairi ce malamai su tattauna a kanta hmm. ba yau ba ba shi ba hmm. me yasa a lokacin da malami zai zo ya tattauna akan wannan mas'ala ba zai iya ya kawo magangunan malamai hmm. sai a kawo jahilai a turo jahilai suna ta zage-zage kaga wannan masala ba karamin masala ba ne wanda mutum zai zo almajiri Hmm. wanda ko kuma jahili ya zo yana zagin mutane ba. A bai dace ba, zagi ne bai dace. Mun ji malami ya kawo magana Imam Suyuti. Hmm. Wanda idan ka gude bidiyo ga littafin shi. Hmm. Ka gane shi. In ka gude littafi eh, eh, bidiyo ga littafin shi. Imam Suyuti. Ka ga gashi. shi. Wannan littafi na Imam Suyuti ya kawo bayanai daban-daban daga ciki. Shi ma a ciki ya kawo abin da yake malamai abin da suke fada malamin kaza ya ce kaza malamin kaza ya ce kaza malamin kaza ya ce kaza amma kai yanzu in ka zo sai ka ce a'a duk wanda ya ce kaza ya yi kaza wanda ya ce kaza ya yi ka sai kola kola kwatar da hankalinka in kana magana ba fai kwatar da hankalinka malam ya zo ka gane ni na baka lokaci amma in ka ce muna kaza kaza me kazan me kazan shi nake son ka bude mana ka gane ka ce kuma wani ya zo ya yi zage-zage da ka fara maganan ka da hankalin ka ka ja ah. ban da lokaci amma kai na baka lokaci ko ta da hankali fara maganan ka har za ka ban lokaci kwantar da hankali shi ya sa kwantar da hankali abin da nake fara eh, eh. shi ne yace malaman da suka bai malaman da suka bar jahilai eh, suna zage zage suna ridda hmm. dan saboda wasu sun yi ridda hmm. dan duk wanda yace ko alqur'ani ne ya ce hmm. shi ba zai yarda ba kaga wannan ridda ne a wannan eh ko alkur'ani ne ya ce yawa Ni mm. ya kawo haka malamai da kawo haka mas'ala mm. ce aka kawo ka fadi gaskiya mm. akan abin da annabi ya fari. ka fadi gaskiya akan abin da malamai suka fari. amma ka ce wani malami ne ya fari, ko wata kungiya ta fari. alhalin ka san cewa akwai hadisi ka san cewa akwai sabanin malamai kaga wannan cin amanin al'umma ne yawa eh, assalamu alaikum umma ne sun ci har sun sa eh, yana da kyau in fahimci inda ya dosa assalamu alaikum eh, kola kola kaga har yanzu ba mu fahimce ka ba yanzu fahimtar da muke so ka fahimce kai kana nufin cewa iyayen na sallallahu alaihi suna wuta cikin wannan matsala ne ce assalamu alaikum ce akwai malamai waɗanda sun tattahi da gundarin bakin hadisi cewa iyayen annabi ba su musulunta ba

su saya tsakaninsu da Allah su yi bayani. Hmm. Amma su sai su kawo bangare guda suna suka har su kai inda yau kaga abin inda ta kai mutane. Ba wani abu bane so. Assalamu alaikum. Sarki zaki. ya dan tsaya. Kai ba mu san matsayin ka ba ba. Kai ba mu san mu. Sarki zaki. Me matsayin ka? A'a. Shi malamin da yazo ya tattauna ina zuwa dai. Eh. Malamin da yazo zo mu rebe lokaci mu tattauna. A'a, ai ba wannan, wannan kan wannan lamari ai ni ba zai ba zai zaki, kadan sa in tambaye shi yayi hakuri. Kadan sa in tambaye shi. Sarki Sarki zaki. Eh me mokifin hmm. ka? Sai ya hakuri ka? Ni masayina dalilai ne, don kawo mishi dalilai wanda za su gamsar da shi. Eh, Malam. Dalilan da sa mutane suna hita daga cikin musulunci ba suna zagin sunansu amma dalilai ne zan sa kawo cikin wannan littafin da ke cewa na imamu ga gashi zan kawo mushi bayanai da ka gudu ka mera kowa ya gina. ka gane shi assalamu alaikum sarki zaki na eh, ya dan bari da Allah ya dan masa tambaya hakuri lokaci da yawa eh assalamu alaikum dan uwa

ka gane matsayin ka tsaya ma kana ta ihu kawai kai ba me bismillah malam malam na nan tun da zu a ce sa azu ka fito kana ta magana kana ta surutu ba a fahimta mana kake da Allah duba ɗan uwa ta maganan ka kana ta mai mai okay ah. wannan wannan ahmad alaikum kola yaji bismillah malam bismillah malam muna jin ka Salamu alaikum. Bismillah malam. Yana ji na? Eh, eh, eh, yana ji na? Wa alaikar salam kola kana ji. Ni ina jin ka amma ban ji imam. Ok, ya in kai shiru in da ka shirun da ka ji shi in kai shirun ka ji shi. Bismillah malam. Assalamu alaikum. Wa'alaikum salam wa rahmatullahi Yawwa da Allah dan uwa ka dan saurara ka fahimci maganar da ake batu a kai kuma yana da kyau da Allah ka natsar da kanka ko da kana da wata fahimta a yau akan iyayen annabi ta yi gobe ka janye ka fahimci magana na yawa so saboda haka nake so da kai kai matsayarka matsayarka a kansu kana ganin kai ma a yanzu iyayen annabi yan wuta ne ko yan aljanna ne ko ka yi tawakkufi kai baka ce yan aljanna ba kuma baka ce yan wuta ba mm-hmm. yawa eh, mala ahmed eh a ka faɗa mun direct kawai ka yi hakuri ka faɗa mun direct kawai malam eh, sahib malam ahmed ya yi maka tambaya tambaya uku ya maka kana kan iya na sallallahu alaihi wasallam an wuta ne ko dai kana kan kai a baka sa su ta baka sa su aljanna ba ko dai me ka me me eh, matsayinka eh, eh, abinda nake so in kawo abinda nake so in kawo ni in malam Ahmad ya yarda mu zo mu tattauna akan wannan a ah, to a yanzu ai tambayar ka in san mawkifin ka ai na san matsayar ka ma tukuna ka zauna na a tattauna iyaye na yan wuta ko aljanna bane sai ni shugaban ah. a ni ba zai ba kana kana jira dan uwa dala mai magana ne ya dan saurare sarki zaki wannan eh yanzu zan zo in tauna da kai ban san matsayar ka ba ni yanzu matsaya na iyayen annabi yan aljanna ne duba saurare ni ka ji da Allah ka yi hakuri ni yanzu matsaya na iyayen annabi yan aljanna ne kai fa kana ji na eh, har yanzu yanzu bangan ah. da kuke tai muka baka lokaci duka ka fahimtar da mutane kana tsoron faɗan fahimtar ka ne kana tsoron fahim faɗan fahimtar ka ne a kai hakuri mu ba ka dama ko da mu ajiye ka sarki zaki eh, to an baka dama an tambaye ka magana ka ce wai shi an zo na mukabala da kai ya aka kawo ke zama mukabala kai ka faɗa mana kai in ka faɗa mana yanzu ka gamsar da mun baka dama gamsar da jama'a ba she an zauna mukamala eh haka ne abin da yasa ko da ni shigo kuna cewa lokaci ya kai mine mene she ne ce lokaci yanzu an baka dama an baka dama ko ba ba kuma aikin kaina she ne ce lokaci ya kai ba da tuntuni zan fita amma in dai kai ne to wallahi na baka dama ina so ka zauna har dare ma ban fita ma to na baka wannan dama ka gamsar da eh. jama'a ka kawo na mena ba abin dariya to ko magana aljanna abin da yasa ce ba Mu dai bai mina lokaci mu zo mu tattauna saboda she na ce ah, a ya kuri ya kuri tsaya ka ji ne ba tsaya ka ji da kyau tsaya ka ji kamin ka ci gaba dan a zan kara maka minti daya ya kuri ba ni minti daya jinan ba ni minti daya na ce iya kuri kwatar da hankalinka bawan Allah da jinan kana magana ya Je abin da zan gaya maka je abin da zan gaya maka ya kake magana kana magana ba ka da dama yi magana kwata da hankalinka mana na ce ka ji ni ni ina muƙabaloli da yawa duk muƙabala ka san muna yi anan amma wallahi akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine mini in dai zan zauna da malami wai a yi muƙabala akan iyayen sallallahu alaihi wasallam suna wuta ko aljanna ni ba dan yi ba amma mun baka dama awa biyu da kace ya kuri na baka dama awa abinda da kace na baka wannan dama yanzu gamsar da jama'a gamsar wannan amma muƙabala dai wallahi ba zan zauna ba me yasa ka bar malam yazo to yana yi wannan magana eh saboda malam ya zo ya kare din aljanna ne ba an wuta ba ne yasa na bashi dama amma kana zamani wanda ya tabbatar me an wuta ne zan bashi dama banyi yi me dalili nan eh saboda ni na tabbatar ba an wuta ba ne me dalilin ka ah duba sarki zaki sarki zaki yawa to ni ka san magana guda biyu to ka kamsar da jama'a sarki zaki gamsar da mu wuta ne ka faɗa wa mutane me dalilan ka kawo dalilan naka eh, mu ji dalilan ka kace ba za ka bada lokaci na ba yanzu an baka an baka ka faɗa an baka gamsar da mu an baka an baka gamsar da mu kana warware kanka da Yanzu son ga malam na yana kusa. An baka lokaci, an baka. alaikum. Wannan wannan wannan irin ire su dan kenan. An baka dama ka zo ka ce wai kuma ana wai irin wato sarki zaki hikima ba su da ilimin wato ba yawwa very good kana ji ko sarki zaki sarki zaki na'am comment da nake so in yi akan wannan bawan Allah da farko kwata kwata yayi hakuri bai ma san abin da yake faɗa ba kawai <laughs> wallahi tallahi bai san ma me yake faɗa ba kuma shi kansa shi kansa yana tsoron ya faɗi matsayarsa shi kansa yana tsoron ya faɗi matsayarsa saboda ba kyau ka ce wai ni in zo in hada mukabala kan iya annabi wannan na ko na aljanna eh, Allah eh, kuma kuma eh wallahi abun mamaki ne Allah ya shirye su kawai sarki zaki wallahi ko ya nake mu'amala da mutum yace wai zo wani bashi dama ya zo ya gamsa a ah, babu babu babu in na ba shi ni shege ne in eh babu zai gamsa da babu Allah kiyaye wani gamsarwa bayi da ai sarki zaki ma babu shi sarki zaki ah, ah, babu wata gamsarwa ah, Allah ta ba, murin ya kawo malam tanko ne ba. assalamu alaikum zaki sharif al-musaddiq ah sharif ne sai mun magana da malam tanko don murin ya kaso kama ne to bismillah shai ya guri bari malam sharif dama ba damuwa ba damuwa to bismillah malam sharif wato akan wani saka ma da amin amin amin amin amin amin amin amin wannan kokari da kuke ta yi Allah ya saka muku da alheri wannan da amin to in in ba in na da kai kana wai a baka dama ka zo na mukamala an baka dama ka kasa ka kasa magana eh. eh babu sarki zaki na shayi wannan maudu'in gaba sa babu shi ba shi da tukunyar dorawa a cikin da'irar addinin musulunci um? da hadisan da suke a ɗinsa gaba ɗayan su babu su ba su da mali mhm. dalili na to shugaba sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi bayan shekara arba'in mm. Nana Aminatu Zuhuriya ta yi wa Fati shugaba yana wata shida yana shekara shida bisa ittifaq. Allahu akbar. Na'am. Sayyidi Abdullahi ya yi wa Fati shugaba yana wata biyu a cikin bisa ittifaq. Na'am. waye zai zo kuma ya tuhume su da ba su yi imani da annabi ba ka kama shi ya kama na'am waye gaba ɗaya hujji wato maudu'in kwata-kwata babu shi ba mm. a shi aka yi kuma mutane suka karɓa suka shiga ba da tattauna Allahu akbar a gaban imani suke a mm. gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban imani suke mm. sarki zaki ta yaya za a ce an abdullahi ba ba abdullata ba ba abdul mm. ba abdullahi mm. a ce ba muwahidi ba ne abdullahi mm. saurari ka ji me ya ce da matar nan ta ce da shi ka alayya falanka bi mithli ma fudita bihi min al-ibil sai ya mata yayi amma haramu fal mamatu kulau mu irin mu da mu aikata haram gwanda mu gudu wal hillu la jalla fa astabina fa innal hurra ya habi irdahu wa dinahu mm. mutum ma'ana arifi yana kare mutuncinsa da addininsa mm. fa kaifa bil amri allazi tabinahu wannan a bai da imani mm. wannan sarki zaki maganar iyayi an wuce ta ba ba maganar iyayi ko ahalul fatar da ake yi ba an wuce nan gurin duka Allah ya saka masu jalaluddin suyudi da alkhairi Allah ya musu albarka amma ni din ni din nan sarki zaki na'am ba wallah ni din sarki zaki hmm. zan nemi ka bani dama a shafukan ka in zo in warware wannan matsalar gaba daya Allah ya saka yare da ba a taba warware irin sa ba Allah ya sa da suka yi magana akan mahaifin annabi sai da duba tsakanin risala da littafi guda 92 hmm. mafi abin da ya kayatar da ni shine sadadu dini wasu sadadu ne Allah ya saka musu da alkhairi yanzu sarki zaki. dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akan tsarkin nasabarsa sai a rufe ido akan hadisan da suke da haddin tawatiri akan hadisin da yake ahadi hmm. wannan wace irin jahilci ne wani irin muna wace irin nufaka ce kuma abin da zan gaya maka sarki zaki hmm. shi ba hadisin ruwa ya biyu yake da ita shi wannan hadisin in mun zo kansa ma kana musulmi ka ce wai a ba a baka dama ka zo ka zauna mu kabala kai za ka tabbatar ka sa ya nabi wai a baka dama kana musulmi ka zo kana cewa wannan dama eh. wai kana musulmi sarki zaki a abun mamaki ne ni wallahi wallahi sarki zaki da ba don da ba don an tarbiyantar da mu cewa a kyautata zato mutum ba ni da ba zan dauka musulmi bane magana da gaskiya na zo na kada ta dace akwai wasu wallahi sun eh, karanta Qur'ani na eh. su ba sun fahimta amma yawancin su wallahi ba musulmai bane kai ka ce wai an ce in Qur'ani eh. wanda ce wannan magana ko Qur'ani ne ma ba zai da ka ka ce kuri ne mm. amma kai mm. kuma ka kawo hujjanka da kake faɗa wala Allah ma maganar ma da zai faɗa ba wani ya ce ko da Qur'ani ne ni ne ban taba ba shi wala Allah karya mm. ma zo yayi Allah kawai ya sani ni dai ban taɓa dubban wannan ba ya musulmi ya ce wai qur'ani ya ya faɗi magana ce wai qur'ani ƙarya yake kuma ga malam Ahmad ya zo ya zauna nan malam Ahmad na cewa wannan hadisi ai qur'ani ma ya rinjaya akan wannan hadisi saboda ga maganganun da qur'ani ya faɗa mun an ɗauki qur'ani yana bada hujja kai ka zo kana magana ka Allah Allah Allah Allah Allah Allah mana sai amin wallahi na yadda na yadda yake faɗan sarkin nasabarsa ya kai haddin tawatur na mun gode maka lokaci ya kai mun gode insha Allah za mu yi magana ke dan Allah da na zo da Allah ya saka amma amma amma kamar ni shayi ni zan ba da dama mutum ya wai ya zo ya zauna nan ya ya babu ai bai yi ba sarki zaki bai yi ba a wallahi shayi wallahi garin gara wannan shafi ta ko ni in ba da dama eh, wai da zo gamsar da mu cewa ya ne eh, Allah kiyaye eh, Allah kiyaye ba ce ba kan aljanna ba eh wato sun ba to da ta yi da yake ta banin shi na duka wato sammanin shi ka sauka ne fa Eh, ka san haka ne kuma ka san wani <laughs> eh kuma abin da yake faruwa ko sarki zaki ina tabbatar maka yanzu da yake waɗannan batutuwan bai san komai a ciki ba yana so wai ya je ya duba ya abun ma yake tukuna yasa ba yana kokari ya je ya duba ma ya abun yake ba wai ya fa shigo a matsayin ya san wani abu akan yawa ba <laughs> Allah ya sauke masa wallahi Allah ya masa sauki shi Allah ya masa sauki shi amin amin Allah ya gyara to sha ai mana addu'a kenan eh gaskiya ne to alhamdulillah to Allah ubangiji ya shiryar da su wanda aka batar da su a bisa rashin sani Allah ya ganar da su Amin. Eh, wanda aka batar da su a rashin rashin sani, Allah ka ganar da su. Domin ba burinmu ne yau a wayi gari ana faɗan haka ba wannan mummunan magana ce. Wannan mummunan magana ce. Wannan mummunan magana ce. Mutum ka zo ka ce iyayen annabi ɗan wuta a uzubillah. Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mu da imanin mu, Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mana imanin mu. Alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. su kuma Allah shirye su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyir rahma assalamu alaikum wa rahmatullahi mun gode Allah ya saka da alkhairi ya maulana